assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu na'am akan makallawa yanzu shi sirrin da zan fara badawa sirri na farko sirri ne na ɓoye kurwa in kana so ka ɓoye kurwarka saboda sharrin maye allah ya kare mana sharrin su to ga inda ake yi insha Allah ana samun fari furen tumfafiya wannan farin nan wannan 'ya'yan nan nata fari din nan ake samu a tsuntsunko su eh, idan aka tsuntsunko su sai a samu eh, ba namijin goro farin goro ba namijin goro fari sai a dinga taunawa ko kwaya uku ka sa bakin ka sai ka sa namijin goron eh, sai ka sa farin goron a bakin ka shi ma ka kalle shi na goron ka sai ka hada da wannan abun ina bakin ka ka tauna su gaba daya kamar ka tauna ba a magana sai ka gama tauna sai ka haɗiye shi gaba ɗaya ga ga mutum ya tona sosai sannan sai ka haɗiye insha Allah haka za ka yi shi har kwana bakwai a jere to insha Allah rabbi inda ka ka kulwar ka kuma ba dai yi ba mm, wala wannan mujarrabin ne ka wani da gaskiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi